Kadir abdu isaka isaka doso mai damara ja zakir zakari mai damara bulatawa ta abdurrahman isaka radio jaktawa kasko da dukkanin ta abokan aiki da rgt to isaka isaka zakir zakari ta ga ta nan ga hannuwa zakir zakari kadir abdu ita bon da ta ta ta alhaji su kodo na gode shugaba na masu jarida na masu jarida isaka isaka hmm. nan nan kenan yana dan kyahuto kan zakiru zakari eh an kwana lafiya an ta la finale avant la finale alhaji anas mai ajansin makka da yanzu yana ta goge mata wara me amel na kare sikala kurje wani oga to zakiru to kadiri abdu usaini aine dosotawa to sikilation o kai a ah, sikilashin ta tsaya habuwara mu kurma kan e ni ba ba a batun circulation kadir abu na kokowa zaki na kokowa ina batun circulation take talibuwa ke na maradina gode ba gadon ta kai ba amma ko gadon ta kai alhaji turakin sarkin gobil jikan tara na jikan liman alhaji dan mano na godiya na biyu shi karya komi yayi da so ne mutum na ga na bagaji alhaji muntari mai ganin masu gari yana so dai kan bai gani ko mm, tana ga hannuwa ga nan wani minti biyu da rabi na bukowa cikin karon ku na harko na minti biyar biyar mai damara ja shine kabiri abdu isa isaka isaka na doso mai damara bula shine zakiru zakari na tawa sanusi abdu mai ka ka sakalo na godiya haji sala na katoriya na gode garin su musa da ina ko tibiya ya kan mai gangan mu ba ta mota ba ta to kadiri abdu duk suna na da haji zabairu na na gode kadiri abdu ya shiga amma ah! ya so shi ma zakir zakar wata iri amma zakir ya ah, zangaita ah, zakir ya zangaita zakir ya zangaita to to to isaka isaka kai kai kai kai kai kai kai kai kai, kai, wai wai wai wai zakiru isaka isaka zakiru isaka isaka to to ta ta mijin alhajiya madan zainabu abu amirin na gode na muhammad rifi Allah ya sa a gama. Amin amin sai na ji waya ta A gama yi ta ya yi. Zar na kwamin je na ya mai. Hey Sogolo. Wani berin da gama yi ta. Kaga wata iri ga Isaka. Kaga wata iri ga Isaka. Kadiri Abdu. Ah! Kadiri ya ah! Ah! ne matsawa. Kasance. A kuma sai. kai kai kai kai kai kadiri abdu mai damara ja na doso zakir zakari mai damara bulanatawa usman dan ka na bar mutum da ali ne ko waya ka bar da zo da ba da lokaci ake sallata a tsaye da sarbi ta kai su hutu ta kai su hutu ko kuwa tsakanin Kadir Abdu na doso da zakir zakar na tawa ne mai yaci an ce a maida su da arbitir mustafa alimu kubai na minti biyar biyar da an maida kokowa tsakanin kadir abdu isaka isaka na doso mai damara ja da zakiru zakar na tawa mai damara bula Nijar da Najeriya wa da kane muke aitin warko. Wannan mutum bai zan wai ba. Wannan mutum bai zan wai ba. Tana dai ga hannuwa. Yan kai tunin wani waje ka koma wani waje ka koma shi Da aka wani waje. shi ya kai wani waje da ta yi mamaruka a tsaki yatsu ba a kama yatsun a kokowa arbitar mustapha ne suke kan bai zikiri tunda da yatsa ake kokowa tun karke mutum yatsa ai ba batun kokowa mm, Ba kokowa sun kai mm. ta da shugaban kasa masu muhammadu kai da tsohon shugaban kasa ta da muka yi ka bari ko sai na dan ala mota ni ka saboda alhaji ba ta ga tarin da hal ila yau dai tana ga hannuwa alhaji hmm, kan bai ga hmm. to ka saka isaka isaka zakir china gobe ce ci ya so ya saci zakir zakari zakiru ya gane shi amin allah ya kaddara da boya koka duk mai hannu a kamar hannu ne to zakiru to zakiru kyauta sada barka kyauta alhaji sabala tana gode da kyauta magajin gari mai kyauta kamar biyan arziki to isaka isaka doso zakir zakartawa yanzu ya ja ya karba alhaji amadu mijin da kuta zara'u yanzu tana kasa mai tsarki dubu in ta yi dubu kowa shi ga wadin suna ina godiya alhaji sanusi abdu Deje da ka hamimi janab na gode. Duk haske maganin duhu ce haske maganin jeje musa na gode president umfani musa tsarin yayi Allah ya sa a gama mm. amin mu duka ba to kun yi minti biyu da rabi na kokowa cikin na biyu na minti biyar biyar ka gote irin kokowa da zaki da ke so ne yi ma isaka isaka digori sakiri isaka isaka digori isaka isaka isaka to zakiri to iba karen gida bari ga san kura ka kura ta kare ba ba to lafiya kana da bai sana ko da kan iba karen ta ta ta ga masu kallon tele isa kadiri abu mai sha ya hmm. zakir mai damara bula

zakiru zakiru zakiru zakiru zakiru zakari kadiri abdu isaka isaka kokowa a babban hilin kokowa na nan birnin yamai kofin shugaban kasa nan sausai na nesa zaburo kai kallo a hilin kokowa na yamai zakir zakari kadiri abdu doso ta kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai zakari cikin shegon da talatin za ku ta yi mutu doso sirin bai lakurusu mai bai bai sirin no hankalin su ya karkata ya mai hankali suna ya mai wallahi wara mai ame na kare gonya mai ya notawa hmm. a da su to ta kai su hutu ko kuma tsakanin ita dalla-dalla a hoshe ma baki duk wata gwaninta ta kokowa in ka zo wurin isuf kodo za ka santa a gaya maka sunanta in baka samu isuf kodo ba ka ga metir mari ta ta ilimi ya ci to an maida su iliyati isa mai saukewa tsakanin isa ka isa ka da zakir zakar na tawa to

isaka isaka kadiri abdu mai damara sha zakir zakar mai damara bula tun da isaka isaka mai nagogo zakir ban wani nu hmm. gocha mesi hmm. gocha mesi to to kyauta aka kyauta mutane to tsohon kirkan bahau a zakiru a zakiru ta zakiru ta ni ba usaini mm. san biyo kan zakir ga binga mata isa kai sa a sin di mm-hmm. to ga ka ga zaman bukari to alhaji alhaji na hari yau na gode to isakai fura cire zakir fama ga sabon alasa

ta ta koma ga hannuwa ta koma ga hannuwa ya bada bon su sanci su sanci cikin minti guda

zakir zakari kadir abdu isaka isaka Allah kore ka taba da hado ka tura waya ba ta da dadi o ni waya ku ga shi dawo ai godiya ina richard habibu arbitra a su kowa na neman hanyar da zai kaɗa wani ta kai su ga yin kusurasa duwa an maida kofa tsakanin gaiti isaka isaka mai damara sha zakir zakar na tawa mai damara bula to sun da daga hutun minto biyu ta godiya wurin abu godiya wurin abu godiya zane mai kadidi umaru ta zakir kadiri abdu ta ba ka da ya sai buga mai gawara ta kadiri na ya dar na hannun zakir zakari tip to amma hukumar kuma yana neman wata iri zakir gote masu kukin ga tangam kuma amma kadir abdul hau mm. to to to a kuma sai to godiya da idi godiya da ai godiya ga bubakar dan buza hadi na ya kai kaga tayi wani irin dauri kana ji dan idi kana shaye mu gamba na gode kana ji dan idi ko saki to kasance kasance na gode abubakar dan buza shina saurare abubakar dan buza shina saurare ta mai na gode kai ka ta isa na sarki da ɗan shaulani sarki da ɗan shaulani Sunday Bode Bonigo. Sada barka kyauta Alhaji Ibrahim Nomau Deje na gode. Alhaji Ibrahim Nomau Deje. Ba gadon ta kai ba ko gadon ta kai kuma na yi. tunda shi ya bani kujerar jirgi kuma an bani kuna da hamman dan mamuda kuna da lokacin ku kun bani kujerar jirgi kuma kun bani hamman dan mamuda hamman dan mamuda hamman dan mamuda na gode na dai magana dai dan mamuda muna nan muna saurare hamman dan mamuda hadi na ya kai dole a mai da gaba da wani waje to kadiri a ah, ah, kadiri kadiri abdino zakir sami ngi tirezi fo sembu Allah mai tsaya to an maida su an maida su amin amin hmm Allah mai tsaya kan kare babakin kula yayin ya mai kishi ko ya ci kare bisa bakin kula to kadiri abdu isaka isaka zakir zakaru Richard Hauso, Richard Hauso. zakiru ya samu ba ya dauka Ai, saca! Ai, saca! Ai, saca! Ai, saca! Ai, saca! Ai, saca! Ai, saca! Ai, saca! Ai, saca! Ai, saca! Ai, saca! shi dai kuma zakiru zakiru yar gurje ne cikin hoje tawa tana da reclamation saka tawa ta kawo reclamation ne tawa ne ta gwanda reclamation tawa ta kawo reclamation Et voilà la réclamation de l'entraîneur de Tawa Ali Zangina entraîneur réclame la victoire de deux genoux de Duteur de Dosso et au sol avant la chute de mon cœur. Yeti, Ali Zengina, entraîneur Natawa, Yeti, Bioua gwiwa un na 'yan kokowa doso sun kai ƙasa kamun a kada ɗan kokowa shi za mu ba juri da muka sa ya voilà monsieur les membres du jury

ya ce dan kokowa da kokowar doso shine guwa kawashi biyu sun kawar kai kasa a dan kokowar shaba nan shi ke da kayi a bashi kayan to yanzu ga sunan an kiri jagorin league league abin da suka faɗi mu da shi ne muke aiki shi ke nan wala misali mamu jiri kun shi dai na maimaita abin da ya faɗi to wannan na kokowa ko president da liga yana kan furo batora mambar da shi ne ah irma gani sai san kafoni ga sambu ta irma funa babu ta ta ana son duniya ta gane su madalla yawwa eh gashi Allah ya kawo mu cikin wannan babban hili inda kokowa ta kawo gardama kaɗan to hmm. eh, yan tawa antararar tawa ya ce dan kokowa shi ya kada saboda dan kokowa doso ya yi gwiwa biyu ga matsayinmu na wanda an ka ba amana na jiri na wannan babbar kokowa mu shidda 'yan sauran jihohi mun gamu kowa ya mun tambayi ra'ayi ne menene ya gani tsakanin shi da Allah cikin mutum shidda mutum biyar suka ce wannan kokowa sai mun tafi bidiyo mutum guda ya ce na tawa ya haƙi kenan za mu tafi a bidiyo mu gano wannan kokowa mine menene tabbada mun gode don ka juri ba a la vidéo la compagnie za su je vidéo su duba gano menene ya faru wala samari ga sunan ya riga so ko kamar sanarwar da suka hido su guda shidda ne wakilan jihohi wanda kuma kowane tsakanin shi da allah su biyar sun ce su sun hiso aje bidiyo a cikinsu na shiddan ya ce shi na tawa ya to yanzu dai ga sunan za su je bidiyo domin su ga gaskiyar abin furla yanzu sa a ajiyar sakamako ifo ni gane ya suna dai ta ga shiri nan ya iso ta su zo su ba da sakamakon abin da suka gani eh eh merci To. Jama'a salamu alaikum. Eh, wannan kokowa da ta kawo gardama ga matsayinmu na shagorori wanda an ba amana na ƙasa gaba mun zo mun duba tele an samu na ita ta kowane fanni rakato verso wannan kokowa abinda jiri mu shidda muka gani wannan kokowa sai ta dawo cikin hili wannan kokowa abinda muka gani ta dawo a sake kama merci beaucoup sun je bidiyo sun duba an nuno musu duk irin abubuwan da ta yi a matsayinsu na wakilai jiri sun ci amai da wannan kokowa sun hmm. ci a da wannan kukuwa to yanzu ga ta nan eh mine ne shi ko wane ne shi wancan ta yi president da ligi ne na to mine wane ne shi to to eh, tsakanin abu isa isa da zakiru zakari na wadda ta kawo gardama yanzu dai an je an dibi video kokowal jiri sun ci amai da kokowal yanzu dai ga kadir abu isa nan cikin hoge yana zagayawa ana shirin zakir zakar na tawa to No, it is. To. Ga dai Isaka Isaka na cikin hilin kokowa. Isaka Isaka yau kai goyo kuje batura. Zakir Zakari. Zakir no marfurjina. To. Oh. no go furiya ga zakir to saki saki masabu zakiru ana ana wani saki saki hannu isaka abu na doso shine ya kada zakiru tawo kenan can su shigo ta isaka isaka sai kuma mare ce idan allah madauki sarki ya yarda isaka Kadir abu isaka isaka doso isaka isaka final hmm. ya je final Kadir abu isaka isaka ya je final na kofi na shugaban ƙasa. Wato ainihin ku subribi mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka a wannan tashar YouTube. Ta mutu Adar TV. Kwai kenan.